watsewa yake yi na ladina ya akulu na riba la ya kunu na illa kama ya kunu lazi ya tahabbatu ku shaitanu minan nan Ibrahim ya ce in masu cin riba ba za su miƙe ba tattalin arzikin su ma ba zai tsaya ba za su zan kamar wanda shaitan yake buge shi ne in ya tashi ya faɗi in ya tashi shi ya faɗi haka za a daga a je a fata kuma gidan azaba Allah ya kiyaye ni azrafan mudha'afa kasu jirgin baninki shine abin da jahiliya suke suna jin bashi suna kasa biya sai a ce domin kama masa zuwa lokaci kaza da tsari kaza a akai riban shanun kabuwar kudin kullum kana biyan bashi bashi na taruwa wannan shine na yahudawa a yau yanzu mu nan kasar nan ana yin miliyan talatin da uku har da wasu da da kuɗi take miliyon kuma in yin shekara yi karuwa zai yi kullum karuwa yake yi biyan ba ɗan gwaje yanzu nawa yake da shi shine mai kullum ƙasar nan gaba ɗaya amma yanzu ne ma ƙididdiga ta ce yana da miliyon biyan sai mai ɗaya cikin masu kullum ƙasar nan an da mutum tara mafi kamancin su yana da biyan ɗaya mafi kuɗi ba a ƙasar nan gaba ɗaya Cikin kin san bala'i ne ba shi fitina ne wallahi kiyaye ba shi ki wadatu da abin da Allah ya ba shi na halal kada ki nemi bashi duk shi kunya da yini bakin cikin dare ka kwanta kana kifa ido ana bi na tsari kaza ana bi na kaza ana bi na kaza ina daɗi kuma mafi yawa za ka ga ba lalura ya sa aka shiga sai ba rashin lafiya za a yi aiki ne a maka yadda za a yi aka shiga shi kawai don ki shi da ayi ki ma ki sa a kan iri kaza ko shadda iri kaza ko lens iri kaza wannan ba daidai ne ba kowa ya tsaya matsayinsa Allah bai bani gashi ku kan sai zan ji tsoron na ji sha wahala ne kawai kuma kisan ba zai yiwu ba kai mai gida cefanonka da na san ba ɗaya ba ne saboda samun ku ba ɗaya ba ne in ce sai na yi san da ina wahalar da kaina ne wai dan na burge matata da yayana ai ba burgewa ba ne kullum ina kwanci ana sallama ina ku ce ba ana nan na ci ban biya bai na amfani shi eh ai ba daji. a zo ana mai gidan nan ba yi da kirki mai gidan nan ya cika taurin bashi Allah ya haɗa mu zai ga walakanci jama'an musulmi mu kiyaye bashi sannan mata ni ban san a zamanin ne kawai mace ta je ta ɗaukar ko bashi yau da wai ta tana so ita ma ta zama ajiyin kafin wata da kudi ya rushe su kuma masu bashin nan dama bashi mai damuwa ba imani ai ta mata kijara ai ta mata kijara ai ta da sai kuma ta koma tana yin mutane Allah ta taimaka bashi ne wani ɗan rikici ne haba haba da mijinki da komai Allah ya rufa miki asiri mijinki bai hana ki ba bai hana ki ba amma ke kin kallafa mu kai ki bala'i dan Allah mu daina irin wannan dabi'a ko mu maza bai kamata muna ci irin wannan bashi ga na ke mu gida sai kuma san walai fadakar kalmun da akwai ayyukan kuɗi wanda na neman kuɗi ne in an ce ki bala'i ba yanzu a nan wace ce za ta ɗauki muhimmi eh wace ce in kuma ta zo da masana za ta yi ta ɗauka tana sawa a fito a nan akwai ta babu wanda duk duka yin waɗannan maza na yi kuma kun san su ke yi saboda haka hanyoyi daban-daban wanda za su je su yi mafarki na neman abin halal ko ba za su iya ba in ya wuce sinan kukkun da suga da homo ko su yi kasuwancin a kamba ko wani abu mai kama da wannan mai za ki yi kuma sai in za ki yi wainan sai amura da miya waina da kamshi ba za ki yi kosai ko kwada kosai ko wani abu mai kama da wannan da yan siyasiyar ku da yan siyar wasu ne wanda suke yi don a samu kuɗi saboda haka wata yanki ka haɗa jarin nasa da yake a shekaran wata ɗaya ba eh ko ba haka ba ne wata jarin da duk in ka jajjaha dubu ɗari ne wani gidan shi dubu ɗari ba zai mutu ba a wata ga mara lafiya ga sayan momo ga sayan shinkafa ga sayan masara ga maganin kefani kullum kullum kullum kullum ko ba haka bane ga kaza ga kaza hmm? irin waɗannan kuma duka waɗancan abubuwa ma na amfani yanzu ba za a ce ba su da albarka ba an rage kwaliti da ko man da za ka biya ɗaya maka wankin tufafi yanzu sai sai maka rage ya ƙare sabulun da za ka biya ɗan family care ɗin nan da a daɗe ana ɗan wanka da shi ana saye sai maka shiga rigima da iyali fatawa kuke yi ba ku da tausayi kuna jika shi ne ya nan ko an hake shi ne ya zama sauki kake ya zama tsanin sunu kuma an kara mishi kuɗi a da ke nan yanzu ya kai da saba'in Yau ya kai da saba'in har yau to ku duba ku ga irin waɗannan abubuwa to sai ka ga matsalolin na da yawa ya haƙuri matakin da Allah ya yi kada ki tsallake ki je matsayin da za ki tutar da kanki ki zama kawai fiji-fiji bacci ba bacci ba ki ne ba abincin ki bai daina ba ki abinci ba saboda Allah mauni ne a kan ne, a kan ne. dole ne sai kin je an maki mata kin kashe kuɗi yi wanka ki shafa basilin ki ba da masa ki ba yake yana son ki kuma ya ɗauke ki a haka to me kuma na neman wani kakale-kakale mauki saboda Allah ki bi wannan hali ko ba mu ce kake yi abin da ya kamata wani ina da hali amma ba ki da hali dan me za ki samu kanki sai ki yi ba a ji a ci bashi da ruwa kuma abubuwa su wafe wa taqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku yi Allah biyayya subhanahu wa ta'ala la'allakum mene kasab la'allakum tuflihuna haka kawai za ku yi ku sami babban agogo da kiyama subhanahu wa ta'ala ya ji kanku ya sa muku koyi muku rahama Allah kai mana rahama kai واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واتقوا النار تجدوا أن شبابنا ke dan Allah wuta ko wanda ake dafa kan sani ne aka ma iyaya aikin da ne lafiya dubu kan sa ne sun nan kenan haka za ka ga yi lugo bukaci kana kai wannan wutar ta duniya ta kenan kuma karamar wutar duniya ki je masana'antar karfe ki ga yadda wuta ke balbalin bala'i yake ruri duka wutar duniya ne ba na jahannama ba ke sa Allah ke haɗa na yi maka da filan na raka ƙalar ka zai ga kuma ba su na nuna ba. Allah duk wanda aka tashi a jihannan an gama mai tafiya. An gama tafiya da an gama wala kan tashi. Allah ya ce ku fi tsoron shiga ta hanyar yin mashi da nisan da sa ba mu shi. Ta kafo da dadi ko? Ta kafo da dadi ko? To Allah ta raba mu da dadin sa. ba dadi ne. Dadin sa ko musiba ce. Allah ka raba mu da bala'i da musiba fatakun nahu lati uidda lil kafirin ku ji tsoron kan nan da aka tattale ta musamman saboda an na kafirai mikiya Allah ma sauka mu wani ba shi ba fa Allah ku yi biyayya da Allah shi kadai kada ku saba masa ku yi biyayya ga manzon sarki zai nuna muku yadda za ku yi da'a ga shi subhanahu wa ta'ala ya ce la'allakum wa masula ku yi biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam da Allah kuma ta fahimu ne kun haka ne kawai za a ci kan ku na duniya kuma ku zama yan lada in Allah yana son ka baki ne nan ne? in Allah na so na sai ne hmm? mai a hanci tana kina ubangijin mai majina a hanci yana so na ni ne dan gata wallahi ko ba ka ba dan an ce ana kin sai Allah ya ce ina son ka Allah ba a kalwa wallahi an gama miki komai ya Allah ka sanya kaunar ka gare ni na'am وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاضين الغيب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحانه وتعالى يساك شيمنا سارقوا إلى مغفرة من ربكم جماعة مسلمين آية من ذلك ku yi gaggawa ku taho ku taho ga wani gafaran zunubai da za ku samu daga Allah ku gani da ni. Ware bai da zunubi a cikin ban san ku ba amma ni Allah ka yafe mana zunuban ban san yawa. To Allah da kanka ya ce ku yi sauri ku zo na gafarta mu. wajen jannatin bayan na gafarta maka kuma na ba su gidan aljanna gidan aljanna da zan ba ku arzuha fadin gidan aljanna arzu samawa wani arzu sai ka haɗa sammai da ƙarfai fadin ka yake na haka ba kunci a gidan aljanna sai yalwa sun ji yadda fadin gidan aljanna yake duk na kinin kiwa da tsakiyar Allah kan ke gani duk girman gidan aljanna nan inda duk kike so za ki je cikin sauki kan ki ce sai na wahala ina yanzu in ba ki da kuɗi ya kan yadda hau jirgin sama ga kan kenan ya gudu kenan to awa nawa za ki yi kafin ki je ga kwasai daga nan cikin awa biyu ko a motar kire saboda hotulo da sauran matsalolin hanya can su zama a wata rumfina jiran yanki tiket ki wannan ki wannan shi ma kila ki ta awa daya mutum ta ki cin an cilla ki awa daya an jini kafin ki da ta iya ba su je inda za ki a takaice shiga awoyin ya soma awu amma gidan aljanna nan duk fadin shi da yalwanta yadda kike ganin nan haka kike ganin iyakan ka kanan kanan kanan kanan idan kika zama ta gonar shakatawa lambu gadi kina so ki je ki shakata kawai za ki bi ki a ciki mai tsalau ba wahala sai ko ga itaciya ɗaya na gidan aljanna a da sallallahu alaihi wasallam ya ce a itaciya ɗaya inuwan itaciya ɗaya ɗan aljanna zai tafi yin shekara ɗari bai fita inuwar inuwa kuma ba ma jamin ta duniya ba kana cikin inuwa kana jin zuba kawai inuwa muke ruwa amma muna jin zuba da banka da komai sai kuma da ana rike na jiki banda aljanna ba zafi ba ba zafi sai daɗi ubangiji ya yi mana mawaci an yi to a yi aiki a daji a nemi falalan allah a yi gaggawa ga shi ya ce zai bada hadisi ya tabbata manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza sa'altumullahu al-jannata فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وقطفها أرش الرحمن kusan da za ku nemi aljanna ku roƙe shi firgausi ina firgausi a nan ba cikin firgausi da jinki ina da babban suna annabi ya ce duk mai imani da zai nuna aljanna ya mutu domin ita aljannan firdausi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ita ce mafi ɗaukakan aljanna kaka sannan mafi alkhairin gidan aljanna sannan duk wani ruwan daɗi da wani abin sha mai daɗi daga nan ne tushen gidan ruwan da yake ake raba a tsawon gidan aljanna sallallahu alaihi wa sallam ya ce rufin ta al'arshi rahmani Allah ya rahama ya Allah yanda muke zaune a masallaci domin koyi muke karanta littafin Allah ka nuna mana ranar da dukan mu za mu me za ku ce su mu ba illa ilan salaman salaman kai aiko na taɓa ganin ki a jirgin koli ne ba kai kake mana kamaki ba ko haka wani ce to kun Allah ya haɗa mu ya kuka ganin abin da daɗi abin da daji, ya Allah ka tabbatar mana da wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da yake mana ah, akwai wani hadisi wanda lokacin da annabi ya zama da wasiƙa zuwa ce masa shugaban yana kiran shi zuwa da cikin wasiƙa annabi ya ambaci wannan ayat cewa ina kiran ka zuwa gidan aljanna fa'in da sammai da ƙasa sai ce in naka da autani ilal jannar da as-samawati wal ard wani aina an-nar kaji da to ka ce in zo da aljanna in ne imani fa inda sai an hada sama gaba ɗaya? na ɗaya da na biyu har zuwa ta bakwai kasa tun daga ta ɗaya har zuwa ta bakwai za a ana a bayi sai ce to ina wuta da an cinye wajen ba ba inda za a ce da ka ce akwai wutan ba a yi wasu a ina za a samu ba kun gane nufin in aka ce zariya duk ko ina ruwa ne sai a ce to ina su shi abin da yake nufi wai zai so a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kun san Allah da annabi ya yi bashi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce subhanallah fa aina al-layl idza ja'a an-nahar wai idan yini ya zo ina dare ku nuna mun dare ne to ma'anin ba shi ke nan ko ni dan ajima ku gani duk za mu shiga ciki to in dare ya zo ina rana na to ba ta ke nan kai ma hukaci zai ce ba ta sai ka ga kai ma hankalin da ya zama bai tsaya ke cikin ta ka ba annabi kenan sallallahu alaihi wasallam a wannan aljanna shi ne fatan kowane mumini muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu a ciki alqur'ani yace wa idda lil muttaqina an tani gidan aljanna nan da masu tsoron Allah ne a da kuka san an ce wa idda lil kafirina aljanna kuma wa idda lil muttaqina Da an tanaje ta da kafirai masu cikin dokokin Allah aljanna an tanaje ta da mutunai waɗanda suke sa'a da ubangiji wanne kika zaɓa wanne kika zaɓa to me ne kike yi domin ka ina yi tambaya ko me kike yi don gida? ba ki yi ki biya sadakin ta tun a yau ba a siyan ta a rayuwa sadakin aljanna imani aiki na zahiri da abu, wanda ke haka ta biya sun haka je kawai sai dai a yi ta walwala annabi yake inna fil jannati ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la hasana ala qalbi idan aljanna ne za ka je ka ke iska a cikin gidan ka kai ni'ima za ka nufe shi rigirgi kullum ka bai taɓa jin labari shagali za a yi wanda a tunaninka ba za a taɓa yin wannan shagalin ba sai ka je a gidan nan ya Allah ka haɗa mu a wannan gida gidan da ba a barci barci ai hutu ne an wahala to ba ka wahala ba balantana ka da ka huta hmm? gidan da ba shadda a ah, na suna ce za a ci gaba da fitsari ko al'adar da ake yi na mutaka a za ki Ta ji hancin da ba majina eh majina a kayan sabon kayan na ba ni ga majina a hanci hanci ya bi ji wuri wuri kyau da dinari ba a ruwaye an ga ruwaye ba hawaye ba ruwaye ma ruwaye aina ciwo ne ruwaye wanda bai da lafiya daga idan shi na kwanka yana da ruwa ko kamar irin dokin nan mai kama da makaho kaga yana ruwaye hawaye na zuban miji abu ya lalace ba doki da aljanna ba wani kuma in muke albishir dan ki daki na rantse miki da Allah ke da shiga ki an abada da ki ki ba aljanna sai dai ki ba ki ba hayakin kitin ko gabe miki tsuntsu babu saboda kin sha'awa nan take duk inda kike za ki ga abin da kike so haɗan dai ba wai ke hada ba a'a ba kuma a cewa dai da ku yanzu ba muna nan ba to kina jin cewa kina son ki ci wani dawo ku ne na aljanna Duk yanke na cewa ina so kawai ki ki gani kujeran ki sa teburin ki sa an haɗa miki da dancin abinci nan take komi da komi kuma tawilin da za a zo da shi kala ɗaya ba ga tawilin da fafe irin mai roman nan in ji kamar ki kwamba ko ga tawilin soyayye ga tawilin da fashe kala kala ki ci iya cin ki ba zai tsari ba in za ki shekara cikin kina ci a hadisin musulun annabi sallallahu alaihi wa sallam yake dan aljanna kin san cikin ni'iman gidan aljanna akwai tsuntsaye na burgewa na sha'awa masu kyan gaske kyan su wallahi sai dai an je aljanna wasu kawai za su zo suna wasa ne don hankalin ya kwanta ka san ganin abu mai kyau ya san sa a hankali wasu kuma sauti Allah ya ba su mai daɗi in suka zo suna yanki wannan wake-waken ke da duniyan Allah nan duk daji ya kashe to da wani tsuntsun zai zo ki kyasa shi saboda kai ce wannan tsuntsun da gani zai daji kafin kiri da baki an shirya maki sai ban cin abinci baki ya zo a ce kawai sinila ki ci ciki ci ciki in kin ce Alhamdulillahi, kun san Allah ya ce wa akhiru da'awahum an alhamdulillah rabbil alamin to shikenan za ki ga kawai wannan sun sun kashin shi na haduwa makwakwam-makwakwam-makwakwam-makwakwam-makwakwam. wannan sun sun da ji da shi sannan sai bayan kashi ya haɗu sai ki ga kawai naman shi na haduwa tsokan shi ya haɗu sai ki ga duk gashin shi da kwalliyar shi ya haɗu sai ce bin salami bin salami na tafi ɗaya ma ba za ki cinye ba don haka Allah ce la mu fato hatin wa la mu ba za ya kame ba zai yankewa kuma ba za a hana ki ba kun san abu mai daɗi ba a cewa ba shi eh, ga takardar biyan a a ci ne kawai a a a a san ya fi daɗi a ya fi daɗi duk daɗin ke fa nan mai gida in ya ce ba ne ko in ke kirkin mace shi ya ce ba ne ko ya zo ya ci nan nan sai sai ba gata. sai kai ce ba ne mai sani ba sai mishi wani kirki ba da damin kirkin da yake so wanne zai fi jin daɗin shi wanda kai mai sani ba saboda mai biya ba nan ya zuwa mata ido ba zai kifa ba sai ban san kina so na wallahi sai yau kaji ko bai san ma kana son shi ba sai yau duk hajibin da take ce wannan kun gani ko to haka aljanna take ya Allah ka kai mu a hada mu subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da sifanta suwane ne suke rigar gini domin su shiga aljannan da aka tada zama masu takawa sai ce Allah ne ne ke kona su ne masu ciyar da dukiyar su kuna ji na ina da dukiya ina na Allah ko ko kawai baki sai sun ko sai ne da koko da sabon a koko da siga samu da siga da kosai ba za ki ware ma Allah za shi ba wajen kiyama ki sha tausi ya kaushen lahira ya fi kaushen hasana ina ma za a haɗa duk wajen kan hasanan da ba su karɓe wallahi kaushen lahira ina ma za a haɗa ya Allah a ba mu kaushen lahira kar ka hana mu na hasana ma a duniya eh ai muna son mu ci na hasana a duniya kuma mu ci na lahira ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار haka muke fata mu na duniya kuma mu zama balayen cikin na lahira ba maganan kasa ciki uku a lahira ita ce kawai nan duniya ne za a ce Allah ki dai shi yana wuce iyaka Allah ka ba mu na lahira allazina yunfiquna sunne masu ciyar da dukiyar su samari a lokacin da ake zaune lafiya ake da yarwa suna sadaka suna kyauta suna sadar da zumunta wanda ma yi haka lokacin tsanani ba iya kiran yanzu lokacin tsanani ina gaya muku ko da yake ne shi da bai shaje ku ba amma yanzu ma iya kiran shi lokacin tsanani don ba kowa yake yadda yake da ba a yanzu da za ka jikin shi ka ce raini. ka sai abin da kake so ba ka san mata ka saya ba Allah ya zo kai mai iyali tufafi kala kala kala kala ba ma kala da ya gobe ba sannan wanda ta samu kala da ya sai ne hamdala sai dai hamdala ka gode ma mai sama sannan ka gode ma mai gidanka ana jina yanzu lokaci ne wanda ma iya kwatanta shi da zama domin abin wasu ke ci da yanzu ya fi ƙarfin ya fi ƙarfin wasu ma abinda da za su cin sai da dabarbaru da hikimomi sai a hankali ba irin wannan lokaci kai ta ciyar da talakawa kai ta ciyar da musakai kai ta ciyar da marayu kai ta ciyar da matan da ta rasa uba ta hasa miji wallahi ta ma abin tausayi yi amala ba uba ba miji ba wani tsayayyen uwa ko tsayayyen kani ita ma ya ce wallahi ita ma ya ce irin wannan kai ta tubansu kana masu sutura kana ba su abinci kana ba su abin masarufi na yau da kullum don wani lokaci in ka ji ka da mai za ka yi wanka da mai za ka yi wani in kai zazzabi ina za ka samu dan kwayar da za ka dan jefa ka samu dali duka waɗannan matsaloli ne wanda yake ɗan adam na cikin shi tsundum a yau irin waɗannan mutane yin fiko da sassamari wasu samari da mutane na cikin yanayin yalwa ba su cikin yanayin yalwa duka ba sa tsayawa suna taimakon bayan Allah albishirin hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamata ya ce kun gani in ga wata tana da bukata ko wani yana da bukata a lokaci guda in je in taimake shi biyan bukatarsa ya fi in zauna a masallacin nan na wata ɗaya ina ji ba gane ba yanzu nan sai na fita sai na ga wani bawan Allah cikin matsala ko wata baiwa Allah cikin matsala sai na je na sanadiyan da ta fita ko ya fita cikin matsalarsa to ya fi na zauna a masallacin manzon Allah ba masallacin dogon soli ba in yi wata ya can kwana talatin ko talatin ba ina ta sallah ina ta kira'an Qur'ani إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أنت الغيب لمن يا جوانا أي جماعة مثل ما تجونا مولاي قل صلى ركعة جيو أما صلى شيئا من الله يا صلى ركعة جيو أما صلى lada ba haka annabi ya sallah haka a biyu a masallacin manzon Allah ya fi sallah haka a biyu a masallacin lada to ina kuma ta wata ɗaya kana yi a ce ka taimaki wanda ke bukatar taimako ya fi lada wallahi kan bin daga shi dama in Allah ya bamu duk abin da za ki iya gudanarwa na taimakon ko wani uwanki hakki aljanna mai raga raga za a buɗe maki a dunkula a baki in kina wannan tafiya الذين ينفقون في السماء والسماء والكاظمين الغيظ da masu haɗe ya fushi ni wallahi tallahi bai iya fushi ba da salamatu ba ki iya fushi ba wani inna fushi yadda ka san wuta na kwanci shiga wuta wa ni ni wallahi ku kiyaye lauri lauri ba ta da dama in hankalin da ya tsaki a ba da wani a ba da wani kamar ba musulma ba kamar ba musulma ba Allah ya ce wa kawuni na daga yau suwa ne ne masu samun gidan aljanna masu hajiyar mashi a yi maki abin da za a yi zaton kamar za ki fashi sai ki hajiye a cikin Allah sarki wanda Allah ya yi mana. Sufofin yan aljanna. Sufofin yan aljanna. ku dama a sa'ai. Allah ya Ku dama a sa'adi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya rasulullah qul li qawlan yanfawni wa lil alayya ka gaya mun wani zancen da zai amfani da duniya da kiyama amma ka faɗe shi a takaice ko na iya rikewa la'alli a ko na haddace na kiyaye ka a yi mun dogon magana kun san kowa da yadda Allah ya yi wani kana yin dogon magana din sai ya rikici ka san gaya miki kalma ɗaya ya rike ki ta ce to ni a ta kai ta min annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ta فأعاد حتى أعاد عليه مرارا لثلاثة الذي لا شك منها ظلم كان أتكيتي الذي يجب na ce ga gaske karkai shi mai kanana ta annabi yana karkai shi karkai shi karkai shi hmm. kun ga wannan alkhairin duniya da lafiya ya haɗu da wanda Allah bai kaddara mai ta shi ma wani ke nadama na har abada a kai kuma masu hikima suka ce alfabar da shi ne shi idan kika yi fushi za ki rasa tunani daga nan za ki aiki irin na mahaukata maganan ki zai canza wata ka ga bakin suna kumfa ido ya jawo wasu jijiyoyi sun fito balo-balo ba ki gani wata hijabi ya kasa zani ya fadi na taɓa ganin matar da ke biki tana dambe daga ita sai gan abin nan nata ana rufe ta tana dukkan jikin da suka biye sai daga baya hankalinta ya dawo sai kuma ta shiga kura aka ga aka dan dabbe ba mata wanda za ta riga a jini kaga ta zama mahaukaci hajiya lokacin ta zama mahaukaci ɗaya daga cikin halittoci yana da ba akan samar da ruwan alwala yana zuwa hanyar da ya dauko hanta kan dukkan sanatai yana zuwa sai ta tunkule daga hannunka, sai ta fashe fasahin a gaban Ali. Buta ta fashi. Ruwa biyu fasan ne fansani ya ji da Khalifa. Sai ba wannan yan kunkin fuska. Da alama Khalifa ya san damu ya yi. Sai ya mashi wannan aya. sai Allah ya tsawai da ran halifa Allah ya ce wa tsawon da shi na tsaye sai ce ka zan da anka ya ka ga yana nuni aka ga yana nuni sai ce wa la'afi na hamila ayan ta ci gaba tana cewa ɗan aljanna bayan sun haɗe wa shi kuma suna yaƙe laifin da aka yi sai ke a fauda Allah na yaƙe na fahimta sai ke karshen ayan Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu tsarkaka ma bayan sai ke da hawa an taɓa Allah kama hanya ka tafi daga yau kai ba bawa da ina kan duk yadda bayi suke na Allah kaga laifi ya mai amma dalilin laifin an tunatar da shi aya ya sami yanki ta sami yanki sai yanzu in sun mutum da laifi wata hajjar da kuma tana shafa kabin tana tuba ita ce ba ne gurin amsari aba mai gida aba mai gida mutum da ya kakkarsan da kan da suna da yaƙi kuma wai a lokacin kake dada wani babuwa kake dada wani kumbura ko kai mahaukacin mini wannan bai yi wannan bai yi ko miji ya maki laifi ya yi haƙuri wanci shi ya karyar da kadari a matsayin ki na matarsa yana lallaci yana biya ka ji da wannan cutar sai ka tabka abin tsiya ka zo ka ce ai haƙuri wallahi ba zan haƙuri ba ka saki sai ki yi abin da za ki ki sake shi yake ki sake shi kuma lillahi allazi la ilaha illa huwa da saki a hannun ku yake ba sai an faɗi ba a ce wai yanzu mace na da ikon ta saki miki to da kafin kwana bakwai inda za a ba ma sai a canza dokan kafin kwana bakwai za a samu gawan hawan maza ba adadi ba adadi wanda za ta nishaɗi ta ce na jima ba ka kauna ta ko ta biyu mijinta ba wani abubuwa. ni wallahi billahi na yi yanzu ba ta kai na take ba da wanda take wannan haka haka ce ita ne za ta tsare ai ni wallahi baban hada ga maka sake ni kawai in san ba ni da miji ne Yau ga mai a sake ta tsaba ta a sake ta sai kuma an sake ta din ka gaje sayan ta zama yi sosai. sai eh, bari in gaya miki kake da shi cikin koma gida za ki koma a yanda kika fito ne mata nawa ne za su rabu da mijinsu su je gidan gidansu suna zaton yadda ake musu da haka za a yi musu wallahi kin wasa omo mun ya da ya kowa ta kanki yake ana ta kan kallon ne ko ki ji kannin suna wallahi wallahi ni kin suɗe mun sabulin wanka to da ba kuma kina nan kin zauna kwayan kina jahan asammin da kwanke za ki tuka abin da kike so ki kada niyyar da kike so ki kwashe a yadda kike so za ki makan ki kwasa yanzu ba sai abin da aka bari in ba ka'an da kike yi ba haka za a rinka shifin daga ɗakin maimuna zuwa ɗakin ba. ko ba a yi ne ja ko kina da tankane nan falo ga wani lungu nan ɗakin shi ne ga wani lungu nan ɗakin shi ne da can da can amma yanzu hmm, sai kowa ya gama jijima sannan ki sa ya san iya tsakar ɗakin ajiba ke ce karshen kwanciya ke ce farkon tashi duniya canji canji wallahi azumin fara sai da wata ta zo har ta ke min Allah ne wallahi mijin yadda kika gina na gaya miki kuma cikin azumin da nafsa abin yan aka sake ta me magana ga mijin ya ce wallahi malam da ka da kawai in na gaya maka ko kai ne ba ka mai da ita na cewa ya gaya maka ya faɗi abin ko ba daɗi ta dawo na ce ga abin da kika yi ta ce wallahi na yi amma ka neman mun ceto wallahi da zufan goshi ya ce dai yana jin nauyi wallahi ba zai iya tsallake ba zai mai da ita ya mai da ita ba. cikin abin da ya kamata da hankali gidan mahaifinta gidan mahaifinta ta kwanta a kujera aka ce ta tashi ita ba za a ba a kwana a kujera ba a lashe mata menene sosan kujera nan nan ba ta bacci ba ta ce sai tunanin ɗakin da take ya ninka wanda ta ake cewa za ta lashe tsotson kujera. Sai na daɗi? Ina daɗi. Wa mu daina fushi a dukkan al'amuran. Wallahi, in na so mu gaya mai, sai ko jiya wata ta ji hani tana dan Allah a san yadda aka yi aka mai da milaki. biyan nan in kuma sai da mai cewa tsaki a san yadda aka yi malamin Allah ka fice maganar nan in koma tsaki na kun da daidai da matsala ta ce wallahi yau kashi da to kashi dai, duniyan ya yi mata kunci ina kuma wuce kana daya dan Allah ku daina dan Allah ku daina duk abin da hakuri bai mana ba kushi ba zai mana ba والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين haka aya ta tabbatar mana mu rinka haɗin fushinmu mu rinka haƙuri da junanmu mu rinka juriya da kawaici da kau da kai ba kowane abu ake tsayawa ba wani lokaci za ka gani da kau da kai ba don kana zono ba ba don baka fahimta ba ba don baka san an masa ba daidai ba hmm. yana daga cikin halin masu karni. ka san ba daidai aka yi ba amma sai ka zo kai kai sai hankali ya nufi sannan kai gyara yin a lokacin in ka ce za ka yi abu ba a mai da martani ka mai da martani daga nan sai kowa ya hau abinda ba a fata kuma sai ya hau Allah ya sa ana ganewa duka waɗannan abubuwa muhimmai ne shi kai ayoyi suke nuna mana ta rayuwa ta mutuntaka ta yau والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا فاستغفروا لذنوبهم ومن ومن يغفر الذنوب إلا الله ولهم يسروا على ما فعلوا ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. zuwa ne ne yan aljanna Wanda إذا فعلوا فاحشة والذين تكسبت زيادة الفاشات shi da madan kullum fada yake da shi da fada yake da shi da kalman alfasha yana da fari ila kin je kin tsaya kin tafa da wani alfasha wata ba ta taba gargaɗe ba amma ta roƙi bakin maza Allah ta kai san ka da biwai waye ya ce ta an zauna makaranta da mil aikin kenan kun yau ne wai ta wayayya wayayya abin kunya ne a yi ko biyar din nan ita ma ba ta bada albashawu ki saba da namijin da ba mijin ki ba ta hana sa mutum larabci ne haka da miji ne ba mutulla mutullan da ma na duniya ne asiri irin wannan yanzu ya zama kamar ni da nake magana na wasu jirgin ke kaji ta ga mai ke kan duniya in dai wannan duniya mai sa Allah ya sa ya sani sai dai a ce masoya soyayya ko da ya zo shi ke mun sai hidima masoyi ya zo na zo kun masoyi ya ta tajin da ake yi tana zaune a cikin shi ko ba haka ba ya kun yi shiru ko ba ku sani wani domin na sani in ma sun ga dama ku ce kai na kana yi ne za ka sani ban gano ba an kika faɗi ba wai kina ce kina yi ba ne in Allah ya so ba da irin nan na kan samu amma dai mun san ana yi mun sani mun sani to alfasha ce da ɗan tsokan mun yi za a yi sallama da kwan albarka ke an tsoro ruba ya an zo kuma ta jahannama a tsotsa da kyau eh, bakin nan haka za a gwalba shi a jahannama cikin tsotsa hannun sun sake tsotso ba ta tsotso ki tsotsa da shafe-shafen jiki da ake yi sun shafo bala'i shi ma ya shafa musiba wannan ba shi ne yau samartaka mafi karanci kenan mafi karanci kenan sani ba ki turo min abin ba sai ka ce za ta turo mashi qur'ani ne ko hadisi nan ko sassan jikinta ne yake ne ba ta turo mashi ko ba a yi ne Allah sarki yana magana da kauyawa ba su sani ba. Na'am. Allah hakimu zunubi ba mai sanya ya faɗe shi ka a ce a ya iya domin zan faɗi su ce na iya su ce na iya sai na faɗi sai yi wa na san ana yi ba zan faɗi Allah ya kuma ta ɗauki hoton da su ke kaza nake so yau a tuho mai sai an gama kafin an same shi abin da yake yi Allah mun gode maka da ka sanya akwai ne a cikin mu baka Allah ka ba amma aikin da ake yi yanzu ya wuce hankali eh a gidanki a ɗakin ki sai ki kake ni. kake ce wani nisan duniya ne an karuwan karuwancin kala-kala ne yanzu karuwancin a gida ake yi eh, tana shimfiɗan da da ya siya mamanta take kwanta tana cin gina bacci har da min jari ita ko da kifin kifin dare an maka dare da masoyi ana ta masu ne da maganganun nuna na wallafi na gida ba a lufa in aikata a gaya mun maganar da ba a yi na waya a waya na biya. a gaya min a gaya min kai bari mu faɗi ma ba ta kai yau ta kai ma har da nan waya ake da na ta waya don Allah kun sani ko da kun sani ba ni na sani ni na sani kuma ku gama magana ya ce yi min ki ita kuma sai ce miki kis da waya shi kuma sai sai sai wani numfashi wani niyi ya ja numfashin ki ko ya ji daɗi ya yi rai masu aikata alfasha Allah na ganin ku kar ki shiga sakon ɗakin mamanki wai mama na bacci ba mana bacci Allah na bacci Ya ta akwai da mutu na kin wala da safe da fito wani da jini ke mama na magana tana hawa mama hawa mama tana ganin maman wata tagaggiya wai ita bata ma sama yiwa ba mafi yawan yara yan bari da amma ba ganin maman da suke a tafin hannu a lafiya kuma haka wani Mutum ne za fa'alu shatan. muminai ‘yan aljanna su ne haƙin sun yi abin siya sun yi albashan au zalamu an fusahun ko suka zalunci kansu ta hanyar aikata abin da mahalicinsu ya hana su suka yi zunubi zakar Allah wanda na kun ji sai su tuna Allah suna tuna Allah farkar da wuri zunubi sai su yi nadama hawaye na da ya kai ne ba sana'a ba na ba iyaye na ni ni son manzon Allah ne sallallahu me ya kai ni tsayawa da lalatacce har muna gaisawa me ya kai ni runguman lalatacce me ya kai ni in kundanci lalatacce me ya kai ni in bashi ya shafa jikina Zulai <laughs> wannan gashi na ke, wannan kitso ya yi. Daga kan kitso zai so magangarowa kafada sai kirji sai kuma hannu wannan yankokunan ba ba ta suke yi ba daga kai ta ɗan yi fakin kitsan ka da kai amma wannan kitsan ya yi su oh wannan makiziya Allah ya mata albarka so namiji ne masoyi ya sha bata ita kuma sai ta so mu daskarewa Allah so Allah so Allah so sai ya shiga daga lokacin da ya shiga kirjin nan to zai ji hacci ne in kika yi wasa sai ki ji a kasan kiwi wallahi tallahi ba kina da abin da ban sani ba daga nan sai ya shiga masa cinya sa masa yaza ka gani fa munafuka munafuka kai ka ba ya arziki ne daga lokacin da zai taba gashin kan billahi billahi minka sai ki billahi minka in tafiya daga nan za ki mai laifi in ba ka yi tsaya mana mahaifiya tsaya imam biya ka ji bayan Allah ke nan ba ka yarda a yi wasa da su wallahi ba ka yarda aba masoyiya ta ce ka nemi masoyiya ba ni ba ba ni ba ba ni ba fasagar domin ne domin idan sun yi nan take za ka ga suna neman Allah ya gafarta masu zunuban da suka aikata. Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ganta kamar yadda Abu Hurairah ya Da akwai suka ce wallahi ya manzon Allah sanadin da muka ganta, muka ma'ana in mun zo wajenka sai mu ji mu ta yi taushi ta cika da imani kai ka ce muna lahira kowa ta nufi kamar an ce ga aljanna ga wuta ko ba ga jin mun jin ba in ba sa'a ba ka jin a wata in ka kalman da take yi sai kanka ya tsani kun gani suka ce amma in muka tashi daga wajen da kake wa iza faraknaka a na duniya wa nisa a wal aulada wallahi a lokacin in an ce mana mu taba wani abu babu iyawa mu aikata ba daidai ba ba mu iyawa zuciyar mu ta tsanci ba ka da imani amma in muka tashi daga wajen tana gaya mana Allah muka shiga rayuwa sai mu ji muna sha'awar duniya tun ma dai mu je gun mata mu ɗan haɗu da su mu shaƙi ƙanshinsu mu ɗan shiga wajen ‘ya'yanmu suna oyoyo sai mu manta da yawa abin da kake gaya mana yanzu dan Allah yana kike samun natsuwa a masallaci ana in ko ina haka kike ai ga yan na saba ni dai na san tun da muka zauna nan ba wanda ke karya ko akwai da akwai wanda ke zagi akwai wanda ta halaru wata ko ta wata tsaki idan muka ci gaba da haka in mun fita ba ga waliyyar Allah sahabbai suka ce wallahi haka ke samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce law annakum taquluna ala kulli hal ala al-hal allati antum alaiha da a ce duk inda kuke a duk inda kuka sami kanku yadda kuke zama a gabana haka kuke yi a ko'ina musamman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la safa hakumul malaikati bi afusi wallahi da malaiku sun zo sun take sannu wa Allah sannu ya Allah sannu yan aljanna malaika sai ba shi hannu. saboda tsananin kasancewa ki salih annabi yace da malaiku sun ta sawa da wala za matkun fi buyutikum da kina zaune a ɗakin ki malaikun rahama za su kawo ki ziyara saboda tsarkin ki saboda imanin ki saboda takawaki saboda nisantar zaben ki annabi ya ce sai dai ayya mun kika zunubi mun kika zunubi mun kika zunubi ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم إذا ما بقوا ذنبوا Ashe Allah ya kawo waɗanda za su yi mini aiki da ke su ba Allah, ke kuma na ya ce masu. Ne wannan ke yi na mani, ka kai da abin da ba ka yi sassan, amma ka yawan yi kuma, ka yawan yi kuma ka yi harshen ka kullum da astagfirullah wa atubu da astagfirullah wa atubu ilayhi wannan ya kama bakin ki da harshen ki hadau kake wasa da shi Allah bai a taba zuwa mashi da kokon duba bai cika ta da gafara ba ki rike wannan dubin mai gari ta tuba a ta istighfari a ta tuba a ta iske gifari alkur'ani ya ce walam yi tsoro ala ma fa'ali wa kun ya'ala mu'minai suka yi tsoro suka yi tsoro amma suna gano sun yi laifi ba ka shi ba da nan take za su dawo kula su yi nadama Allah mun kafa maka Allah mun duba Allah mun duba Allah mun duba Allah kuma yana son haka yake bai ta kowa bawa na zo na yanzu. kuma na ba ta sakamakon gidan mutum in Allah mu yawaita mu yawaita tuba mu yawaita gaske mu yawaita tuba ba sai mun yi laifi ba wani laifin muna yi ba, da mutum amma ubangiji ya san neman da lokacin da ka tuba Allah ya ce za ka sami ubangiji mai yawan an san mai yawan lafiya mai yawan gafara gafara wata hanyar ce dan kamar yadda imamu ahmad ya rai shi daga wannan babin kaya ke san iblis ya lashe ta gobe ya hantuwa قال إبليس يا رب وإذا ترك لا أزال أبوى بني آدم ya ubangiji na nan rantse da darajar girman ba zan gushe ba sai ne tabbatar da ƴaƴan na da mazan da matan in samu wanda za mu tafi wuce da tili tili ko san abin da Allah ya ce shedan ya ce to ma ba nan ba ma damat ahwaku fi ajsadi wallahi in dai suna numfashi kuma ba zan kyale ba sai na kuma ga muna da abokin gaba a ce yana nan yana bibiyar sai sa wata za ka ganta tun daga ta lafiya lau tambal baiwar Allah lokaci dai sai a canza mata tunani sai ta karkace lokaci ɗaya to shedan ne yake matuƙan kina numfashi da zai rabu da ke da shaitan ya faɗa haka faƙala Allah wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastakfaruni mastakfaruni Allah ya ce hau aka kashe ni kuma na rance da kisa ta da ruwa ya ba zan gushe ba ina gafarta da ƴaƴan adam matuƙar sunokin ce Allah ya yi ba. Kan fahoji, Allah na sani Allah na sani ko me kika yi yau ki tuba kin ki wani miji ta haifar mun da zan kaɗe nan ɗa ya ɗauko biyari ya mun ya ke zauka ma yi man ki tuba yau ki tuba yau kin harari ne kin mashi tsaki sun ce maza na nan a gari shi ne ta yi saboda walakai to ki duba yau Allah zai yaji kikiya kin ce mata malfaɗaɗɗiya tankwararriya yaye yaye to ki duba yau Allah zai yaji zaki ko a baki sai ka ce tasbihi a bakin mala'ika gwanar zagi ne in ta ɗebo kankanan karan nan kankan kankan sai ta yaba ki duba yau Allah da yaƙi ki zama mutum mai yin ke kuma mai yin maza ke ma ki Allah da yaƙi mai yawo a titi suna kada mazaunai annan ya ce ɗan mutane kafiyatin haliyatin ma'ilatin ki tuba daga yau Allah zai yafe miki ki tafi noma ki tafi noma a dunkula a takaita duk wanda ta san tana wani laifi to sana ki yayi lokaci yayi ki tuba taubatan nasuha Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe wa mai yabtiru zunuba wa ya isa ya yafe maku zunubanku illa Allah babu kai Allah babu sai Allah na haka ba mu yafe mu kai Allah kake ki gaba da sako wa lamme kuma alama ta wani gobe ya Allah ka yafe mana Allah mun yi tsi dalilin ba Allah muna yi kirari mu masu laifi mu masu zunubi wala tuzaku an tuzaku ba wanda take ni ban da ni Allah ya ce wala tuzaku an tuzaku kan wata ta tsarkake kanta kuwa a alamu liman ittafa Allah ya fi kowa sanin waye ne ko tsoronsa ba a riga ba ce ba a taji ba ce dukiya ne da aiki dukiya ce da aiki ya Allah ka ba mu imani na gari da azurta mu da aiki yadda kake so ba yadda muke so ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka mana aljanna kuma Allah ya Allah iyayen kamar yadda aka saba algabar malam akwai masu neman tambayoyi da masu neman addu'a yau wata baiwan Allah ne ta zo da tambaya ta ce algabar malam dan Allah wai idan an yanke wani aya a cikin alkur'ani ya halatta macen da ba ta da tsarki ta ɗauka shi ne ma ga ƙwar'anin an zo da shi da shi ma ne karatu an cire aya wato Allah ya sa wanda ke tambayar ko budurwa ko bazawara yanzu idan wani ya zo yana son ki ya gan kin bashi sha'awa ki zama matarsa sun yadda za su yi aure da kika koma gida sai kika kwashe hancinki da aska kika yanke zai ci gaba da son ki haka nan eh ko me yasa saboda ta ɗebe hanci to alkur'ani ne za a yi miki wadatanci a yanke shi ba za ki yanke hanci ki ba amma za ki yanke alkur'ani da shi an yanke wannan Allah ya sarki an yanke minar jannati wannan wai don ka ɗauka ya yanke mugun kanka ba ma mugun ke mugun kansa gurban kansa in ya kama mutum ana yanke gabas da ke gaba ce sankaran jiki yanke gaban gaba ake ba ma iyakan kansan ba ina kuma karsan a zuciya ce kaga za a tafi lahira ne kawai Kusa. ɗan wata. kada ke sake in kin yi mai yi ki masa wa'azi alqur'ani ya wuce wasa. ku tambayi matan da take al'ada wani ibada ya kamata ta yi shin al'adar nan ku kuka sa kanku Allah ne ya kaddara muku ibada ce ta kanta al'adar in ba ki sani ba yau ku sani kuma da aka ce kake sallah kina jin ba a baki labari duk wani aikin da kike yi na da'a da jama'a duk kwana uku kina sauke Qur'ani sai kika yi al'ada ba ki iya karanta ba ba a baki labari ba laifin ki bari sallolin da kike tsayi wanda wanda kike yi kina yi al'adan ki ya zo ba ki iya yi ba za a baki labari san wannan kuma ba sai kin cima alƙur'ani da sinji ba ba za ki iya yanke hanci ki ba amma za ki iya yanke ayan alƙur'ani ki sani gona kin girmama ƙur'ani ne ko kin walatan da ƙur'ani falalan zancen Allah hadisin musulun falalan zancen Allah akan zancen wani Allah daidai yake tsakanin falalan Allah da rayu wanda take al'ada in ta haka ta tsakanin sanadiyar in malama ce ko ɗani za su yi ilimi tana iya ɗaukar ya sa na ce mata ina ba su shawara akwai ƙur'ani wanda aka yi shi izini din yana da kyau ya mace ta mallake shi saboda al'ada al'adar jikin kalmatar ya ya lokaci ya yi sai ki ware a jiza da kike so ba laifi ba in kin kauce ma duk abin da kike so ba laifi ne ba in kuma kina da haddan jiki ta filawa. ko za ki ɗauke Qur'ani ne da hadda ba laifi amma an hana ɗaukan shi sosai kina al'ada ko sun haihu suna jini haihu a kula da wannan dan Allah da abin da muke so mu ci hago da kiyama addini ba a yin shi na ga ya dace ana yin shi ne yanda Allah ya ce in Allah mun da wannan addini sannan wannan ma zai sa in haɗa da wani kun ga muna cikin kwanaki ko jarare masu albarka wanda ake fatan mai lailatul qadr sahihan hadisai sun mana ishara cewa a nema a goman ƙarshe goman ƙarshen ma musamman mara a cikin kwanakin ta sun ma dai ba ishirin da bakwai ba tare da cewa yana iya zama a kowane dare kan mai sakaci to zai yi cikin kwanakin nan kina al'ada kin ga ba za ki kalla ko ta rawi ki ga ba ki ga ba wannan ya nuna kenan ba za ki yi ibada ba in kuna da qur'ani akan kuna iya samu sannan kuna iya yin tasbihi kuna iya yin tahlil kuna iya yin tahlil suna iya yin tasbihi suna iya yin salati ga Allah sallallahu alaihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi ya ce kalmomi biyu ne akwai saukin fada a fatan harshe amma akwai cika mizani ya ba shi nauyi sosai in ji ba ne, kina wannan da sannan ki yawaita addu'an da na Aisha annabi ya koya Allahumma innaka afuwwun tubbul afwa fa'fu anni ki yawaita ki yawaita ki yawaita سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ya ne albasiyatu a? annabi ya ce sun fi duniya da abin da ke ki zauna ki nade ki kai ladan da za ki fata Allah yi kada ki yi fushi ba ki kika sa mutum ya Ubangiji yake sai kuma yin ki ma alamun ke kamu lafiya lafiyayya na Allah ya ga dama sai ce a yi shirka wata ɗaya mata ta yi wata ɗaya jiki. Kuma na haka in da Allah ya so haka ma da sun yi sun yi sai ce mata ba ku ba su yi wa maza ku za ku yi wannan kwarai kuwa kuma dole ne ko kuma ba za ku yi ba saboda Allah na hukunta abin da ya so to da Allah ya ruwa ina son kula da wannan muhimmi kada garin neman kira a samu rana yin a kashe idanu yanzu kuma masu kashe ido suna da yawa kun ga wannan kaɗe na zai ba yanzu da ya nuna yana kashe ido kun sun saba wani zai a nan to yana da kashe ido gilashi guda ne yana nan yana shiga a hankali yana tsotsa gilashi a baki da guduru Allah ya haba mu da guduru ai ba da kana gani a ce kuma ka yi abin da yanzu idan ba kai ne kaga kin ji kaza garin neman san a sani da kele ɗin. ni ban taba ganin halitta mai fele ke ba kamar damaci ko ku yarda ko kan ku ni yanzu kai na ni wallahi ba ni da kai mai shafawa ko ba su yi wallahi ba ni kun ji mace wai in kai ba su yi ce wannan na muhammadu ne sun yi wanka zai dawo wallahi ba ni a gaya mun wanda ba ta da koda yake a dai duk tsoron Allah a baki gaskiya hmm? Allah ka shirye su ba wai an ce kake sa koda ba kuma ba an ce kake bashiya ba amma a yi shi na hankali nan gwagwaje zan wuce na ga wasu 'yan mata su biyu wallahi na kasa wucewa sai da na sun shafa wani abu zaman toka yadda kika san toka sannan bakin nan an gwalbana mashi wani abu a sannan duk yan mata ne ba to wannan jambakin ne ma ya wuce ya wuce jambakin arziki nan kuma an sa wani zai ba. na ce kai ba zan iya wucewa ba bayan Allah da Allah su zan da rigima Su zan da rigima ne musu gargadi ne musu gargadi ko su yi ko ba su yi ko ko ko je suka zan yi ni dai na yi abin da zan yi take duk wannan akan ne ni dai a ni na san kuma akwai yini na da yawa billahi la ilaha illa huwa wannan abin kyama ne ni a wajena in dai an sa ne a yi kyau maza su gani a ribace su to billahi lazini sai na ji kawai da duk wasu sai hankali na ya tashi sai na ji kawai ina kyama na ce to akwai iri na da dama bari in nuna musu abin da zai amfane su suna nufin ke kasuwa ne suna kake musamman kasuwa ne kuma ko a mu ne matan ma da suke ganin sun waye matan da ta cika irin waɗannan abubuwa tana ta shi kan kasuwa ne amma ba a wajen masu hankali sai wanda suke son ta a titi da wannan da sun gani za su ce wannan ga irin na yawa yautar titi ke nan kuma ba mai auren ta a cikin amma wanda suke son miji na jari da za ta je tana waɗannan abubuwa kalmiji na gari zai dube ta ayye ya kaddara matsayinka daga Allah na kiyaye ba na ce ba na shafa mai ba ne ina shafa cewa na yi ne magan da ce ba gwangwanin mai na nawa yi ne ban san lokacin ba yawa ana zuba ne wanka na sai in san gwangwar jama'an jikina ne gaba hidima na ta ishe ni yawa in kuma ana sanyi ne ce binta ko sai na koyan ba su yi su ta ce da shi yan kyautan na kusuru a ji kenan ba da ya rayuwar hajiya amma saboda lalacewa wai yau ka zama miji har ya zuma ke tsayawa a tsanai sun yi shi ne goge nan shafa nan ne kai namiji ya lalace ai kowa da sana'a ai kan namiji ka gan shi a mutse yana tafiya ƙasa na motsi ko yaya ko ne kuka gani amma namiji yana tabe yana rangwada sai ka ce shura a inuwa ina magana ka jara eh da aure miji ina lankwashewa yana bin ki lankwasa Allah ya kiyaye Sosai ne ne na'am insha Allah za mu karanta addu'o'i a ban sani ba kuma mana abin da yayin magana wato talatin da muke ranar mandi shi magana ba in sha Allah wanda ne Allah ya ba ta iko ma a lokacin saboda akwai darasi na musamman da ke malami ne yi a umar rasu ko kuma ana son a yi shi da tsaki ne an san mafiki za a amfani da projecta ne a nuna sosuna to mun tunanin nan wajen zai zama ya suke da yawa akalla a tashi layi biyu banda na bango in ana son wajen ya ba da yadda ake so kaga kuma na sama ba za su gani ba balantana na gidajen jama'a da suke jin sauki Allah ka sa mun dare na Allah ya saka malam da akwai masu neman Kawai wata baiwan Allah ne da ta roƙi da Allah amsa masa wannan tambayan da annabi ne Ya ka Ta Assalamu alaikum, Allah ya ƙara malam lafiya, malam don Allah menene hukuncin sanya hijabin nan mai face mask. Shin za a iya sa shi a matsayin niqab? Ya hukunci shi a musulunci na Wannan ma amma kawai yanzu abin da ya fi sauki in ambata mana hijabin musulunci sai kowa ta je ta auna hijabinka an fahimta hijabin musulunci akalla ana son ya haɗa shafinta bakwai shahunta nawa bakwai bari in faɗi wanda na iya tunawa in kuma Allah ya bani ikon faɗi duka shi ke na ɗaya ya gan yana da yalwa fasfawa kada ya kama jiki yadda zai bayyana tsoron kama jiki idan ya kama jiki yana bayyana gafukan ya ji bane ko yana da kasa na biyu Allah ya kone shafshafa kada ya gan yana nuna wancan yana kama jiki wannan yana nuna jiki idan hijabi na nuna jiki ba hijabi ba ne na biyu na uku ya kasance wasi'an wato zai rufe kirin haskaka idan ya rufe jikin ki haskaka ba ba hijabin musulunci ba na hudu wajibi ne shi kan shi hijabin har ya zama kayan kwalliya zina ke domin abin da duk ake gudu dama ke ɗauki hankalin lalatattu in shi kan shi hijabin ya zan sai an duba an sake duba shi kuma ke ake duba an da hijabi matsala ya aure nawa kenan na biyar shi kanshi hijabi kada ya zama nau'in wannan shigan hanna suna yi shi in ya zan libasul bukari dai bai halatta ba hijabi bai nawa kenan ana yi kokari ko na tuna na shiga lallai mai hijabi nan haka a sa mashi kayan aka fesa mashi kayan sun ya suka waɗancan ta ke zama hijabi saboda hanci na shafin kanki ba a wani a ga hama a ciki sai na yi hoton ba tufa na ba na ambaci na kai ai shida to me da yanzu sai mai sana'a za yi ya fadi nawa na fadi shida na ce bakwai ne suke na manta ɗayan zuwa na mai in ba jin ma taimakon Allah ba wa ne yawa aka yi na biya sai na kan kuri na sakamako sai masu neman addu'o'i akwai wata bayawan Allah da ta aiko da dabino sai ga na malam da ma a'a ya na a ɗan gwamnati a wajen Allah ya saka mata da alheri ba duk laki da hauki ba wallahi da na ba a aikata da sosai an da sai kai zaka ci ga shi ga magana ga bayanin da sai ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan malam ya tashi lafiya Allah ya amshi ibadan amin malam don Allah ga dabino nan a yi mamiji na addu'a Allah ya ji kai da rahama yasa yana aljannatin Allah kuma ya shirya mun yarana da tafarkin sunna Allah kuma ya ba su mazaje na gari masu addini da kyawun ɗabi'u. Na gode Allah ya amshi ibadun ya kuma sa a cikin sun bayi masu rabauta a huta da ke muna miki da rafi wannan miki na Allah ya sa yana aljanna waɗannan ya'ya na ki Allah ya shirye su ya ba su maza sai kuma Allah ya saka miki idan iyaye kun ga maza masu amana ba su mantawa da ga mata masu amani. ta kafin ta gama ta kaba an so layi gidan gidansa kai ka ce ba mini ne ya yi muna ganin irin wani kuma idan matar ta mutu ko tunanin ka baya yi ni na gama wanda kwana uku wai a ɗaura mishi aure da ka zan yi ba kwana uku kamar ka ko za ka mutu a baya da dubi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ma da dadewa ba nan ne magana ko na na Aisha yawan ambatan Hadiza da yake yi sai Allah ya canza masa da kai ruwa? ta kana gajan-gajan da kowa annabi ya ji zafin maganar nan yake wallahi Allah bai canza mun da wanda ke Allah yake ga faɗan alkhairan gaji kare ne da wasu a aisha ba kalma san balantana zama ke tun daga nan da iya bai sake ambatan aisha na ce ai hajiza kai to kun ga a maza ana samun aukiya amma ta ma wata ma ko za ta ke miji ne ko ka je ta auri wanda suke shafi wata ma magani ta ke take ba ba wannan nake ana sa shayin ke ma ba ya tafi dan ta auri wanda suke akwai na Allah har abada ba a rasa amma cin da mazan Allah ka sa mu mai amin sai na gaba ta ba da sadakan ɗari biyu ta zo duk da ka ya karaya saboda matsalan da mijinta ya shiga ta ba da sadakan ɗari biyu a shi a jiha cewa moto ne aka bashi da kuma To aka sassace wasu abubuwa a motar irin motar safaran nan ne na kaya an sace kaya a cikin motar ko kuma kayayyakin motar ya kai na miliyan kuma sun ce ya biya ya rasa ma yadda zai gina na albajana ya yi sun yi waya ya ce shi gina ma zai zuwa da matsaloli ne da suke fama da shi shi ne suke roƙon mana ya sa da Allah ya ba su mafita. Ina roƙon Allah ya zahir ayatun. Ya Allah, a ba wannan bawa na kanu. A kawo ƙarshen damuwa. A maza shi da wahala da damu da ke yi. Sannan kada ya yi ne. Domin in ya gudu za a ce shi ya yi ya nemi taimakon Allah ya tsaya da Allah in wanda ta aiko tana ba shi da amfani kuma duk inda yake za a iya nemo shi a samu daga nan kuma ba shi da maganin da zai faɗi a yadda inda ya san tsakanin shi da Allah bai taɓa dukiyar mutane ba ko ya tsaya ya yi bayani Allah zai ba shi mafita ba wanda zai yi gaskiya Allah ya so Allah ya ba shi mafita. Amin. sai na gaba ta ce dan Allah assalamu alaikum Allah ta rama lafiya dan Allah malam kasana da ina neman aikin gwamnati ne Allah ya ba mu albarka kuma wanda ya fi alkhairi to Allah ya ba mu albarka wanda ya fi alkhairi ina yin domin aikin gwamnati za mu yi Allah na farko dai ba a gajeru ba mu mace a aiki. sai kuma kina da mijin Allah ya ba kina masa albarkar na wani ya yi kuma da Allah ya ba ki abin da kike so Allah kuma ya sa albarka Allah ya saka malam da wannan ta ba da sadakan ne na ɗauki assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya malam don allah ina neman addu'anka da na yan uwa musulmai na uwa ta ce ba ta da lafiya da fatan allah ya ba ta lafiya kuma a yi ma na addu'a allah ya ji kai yi mai rahama Allah ya ji Allah ya ji sai na gaba ta ce assalamu alaikum Allah ya saka malam da gidan alkhairi don Allah malam ina roƙon addu'a ne da na da suka da kakannina duka tana roƙon Allah ta ba da sadaka da ke da iyayen kakanninmu Allah ya ba kuma Allah ya sa da da na da ba sai duba kuma marayu ne ta ce don Allah in tambayi malam game da tarawihi da hajji. tunda an shiga goma karshe suna so su ringa sallan dare sun sun yi tarawihi suka yi shafa'i da wutsirin kuma to a ana ta ne sun an ce suka yi raka daya ko suke mace su ne suke a'a ba a yi ke yi biyu a jari ina an yi ke yi da farko da kada a ke ko da a yi wani in ba a yi wuce yi ba a sai na ƙarke da kuma waɗanda sun aiko da sadakan marayu malam ya sa mana su a da Allah a ƙara dagewa saboda muna da su da yawa sun haura da eh, adadin da suna da yawa suna da buƙatuwan a sa masu taimaka mana a da sannan akwai wannan da yake don Allah malam a yi ma yara addu'a Allah ya yi zaɓi mafi alkhairi duniya da lafiya. Masu taimaka mu labarai inda Allah ya yi alkawari yana bayarwa na sakamakon taimaka mu labarai Allah ya tsaye da kuka da musamman ya alaihi wa sallam wannan kuma Allah ya san waɗannan yara Allah ya yanke su mazan su da matan ya yi ba su maza na gari ya yi ba اللهم صل على محمد وعلى آله وارحم محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه